sabon rai don kuwa mm. a shi cikin kungiyar ma mu mawa gini mm. haba mai kyau kaya bulewa ka ha bram bari ka ga marcus di wannan iya ya gara rubin eh. duka sun waye ne haba da bajeje to yanzu za ka abubuwan wakan di ya bada ma domin gargali ana yi gargali don mutanen da kasan nan mm. suna kowa ya shi magana ba ka shi mai kyau ba zai a gaba ka shi magana ba kyau ba sai ka tafi a gaba shine ya ce to kaga na ji wewe haka ya faru ka ji karya ni ma na ji we haka ne ya faru na wewe ya rigishe duniya mutane ba su da imani ba su ji Tupu Allah dubu biyu da shigin wata na okwu. amada nabari shewa ruben mawaki ya mutu ase magana ngwewe ne daji wewe hagane ya baru ko badoro ko ga mana juwe hagane ya baru magana ngwewe tushe na jaye ji ya zaba mudi mani ba mu jin tsoron Allah ba ga kan ba kuma ina bada gaskiya ne eh sune suna ce lambi cara kenan eh. ruben mawaki eh. de wannan eh, ka ka sunan shi dini kai ama maragus eh. dogdo maragus eh. wale anje bu da biyu chicken wata na tara an ba da labari cewa dr maragus ya mutu a sai wewe ne na ji wewe haka ne ya faru kaji karya ni ma na ji wewe haka ne ya to <laughs> duka karya ne kaji wewe kuma hauka ne haba na ransi duk wurin da ka gan irin magana wewe nan kar ka yiri ba domin shi ka gan ba malamin mu di suna tafi sabon alkawari mm. di sofon alkawari mm. di malamin bi kyara nan mm. abun di suna fada indin ka miri di kunnen ka wurin to wallahi hankali ne amma indin ka shirya kayan ka wurin zai ka ja wahala ba gangan ba na ran sai dama muna bi su lan zozo ne haba wallahi gargajiya ne ai to kayarwa kan gargajiya ne me gima ah. wallahi na ran sai to kai mamu ta waye ko plenanga Bone wuye kubli nanga, bure ngwe wuye kubli nanga, bure ngwe wuye kubli nanga, bule nanga danzanga. Mm, bule nanga polisi, bule nanga, bule nanga danzoga. Kacha ngwe wuye kubli, ina shindu agida mune. Kome de kome si cha agida mu ama bisi bare di bisi bare doga aka nga balansa ndakina. Akwani akwani bule odo na na mama mbaki. Aga. Shadani tabi. To.